ɗinki dubu uku da ɗari biyar. Eh? Yawwa. Tana nufin three eh, Oh, eh, mun Eh, za ki bada da daddare. Da daddare. Ki bari wannan don yanzu. Da yanzu. Jaki. Kar ki zage su Wannan mace babba ce. Ke, ke, taso, ki baki da lafiya. Lafiya na lau. Da Tabo. Wannan ba lafiya. Auna ki zan yi. Kwana biyu muna gudu da ke. Zo gidan nan ban ganin Kina ta ɓoye-ɓoye saboda za ki goga mana cuta. Kuma ni na san da mun ba ki da lafiya. An ce miki cuta ne da ni. Cuta ce da ke. Ba za ki mun shiru ba. Ina zuwa. Ina auna ki. tana so ta zo ta cuce mu ta yaɗa mana cuta gwara a duba ki da ganin ki ba ki da lafiya yawa ku bari yanzu yanzu nan zan gama hawo yanzu zan auna ta za ku ji cutar da ta dame ku mhm. eh. magani ba kuma na yi tafiya amma fa zan dawo yaya akwai mai matsala a cikin ku eh, matsala akwai ta to duk mai matsala ta tazo ke ce eh sai kuma masu matsala gaskiya akwai matsala sosai ni abin da yake damuna jikina ne ya mun nauyi sosai ina eh. son na ga na rage kiba na dawo sauyi sauyi eh, eh. kin san maza yanzu sun fi son mace Mun mulmula doguwa haka ne so kin gani kudin ki ba yawa ba yawa ba yawa naira dubu ɗaya ce kawai kacal kacal sake bani jin har haɗo miki magani ikon kuma ki koma kamar tsire kamar an sa ki a tuku ba kina tafiya tsalle yadda kike so eh. gaskiya ne abun ma ba tsada zan baki anjima insha Allah dan Allah ba ni ba na son ai alƙawari ba a cika ba kina kina zuwa anjima ba ya ne miki magana ba kawai ki dauko ki ba insha Allah ba ki da matsala ba komai komai akwai wata ko duk lafiya kuke Allah ya in ka ni dan kudi kwana in dan baki bacci ba wallahi ban da kwana ba ai ke na ki gaskiya kin taro mat gaba ɗaya magungunan da zan kawo miki akwai tsada saboda haka kuɗin ki suna da yawa kin san nawa ne dubu biyar ne dubu biyar zan kawo miki yau za ki sha ki baccin ki normal ki bacci ki bacci har sai an tashe ki kin tashi ina so gaskiya zargi an saba eh an saba ba komai in dai an jima ina ta to dan Allah ka ki bari kowa ya sani kawai ki kira ni ki bani eh eh a'a to ke ma haka to tabo ni kan matsala ta oh wallahi ina da wani saurayi to shi kuma saurayin irin small boy din nan ne kin gane karamin yaro eh wallahi to yana masifa sona sai dai shi matsalar sa yana son ya kyautata min da kayan buduwa irin su kodin CSP Fiscop da haka ya sirafanal ah, yake kawo mini to shi ne ni kuma ba sha nake yi ba sai dai in ba kawaye ni yanzu abin da nake so so nake a haɗa mun maganin da idan na bashi zai yi sati ɗaya yana bacci an gama top naki amma abin da yawa an gama kuɗin kin san nawa ne dubu goma saboda kemis kemis ni eh, na je kemis goma sha biyu nan ebo nan ma ebo nan ma ebo nan ma ebo zan harhaɗa kina zuba mai a ruwa ko lebu. ko wani abu dai yana sha cikin minti uku zai baje sai yayi satin sai yayi satin sai yayi sati hudu yana ta bacci don wallahi ko kina sai ba zai tashi an ci dubu goma yayi yawa ki rage min yanda zamu sasanta kanmu kawai eh za ki bani kan eh, eh. <laughs> na gode mm-hmm. ya ya yarbawa ya salamu alaikum alaikum salam ta na nemo maganin masifa na baki ke sha kin kin kullun cikin kunci da masifa masifa kuma me ya kawo ki me wallahi tallahi kan Eh wai nan ya mace yawa. akwai maganin da zan baki ki sha ki warke. Wannan eh, gaba da gaba ɗaya sa gaba ɗaya zai tafi ba za ma ki ƙara ganin shi ba. Amma kuɗin ki dubu uku da ɗari eh? Kuɗin ki Muna jin ku ba muna jin ku muna aiki a nan wajen ta ta koma ta fara tunda ana cewa ta matsa daga shigar ta kawai. Salamu alaikum. wannan masifa ta ke, in Allah da na baki magani. wannan masifar ta fita in zan ba maganin da ban yi ba na so irin wannan magana ba na so ya damuwa ce ina da matsala wannan ya yi siyo yana tafiya da darajar garin tana magana akan nan ya mata yawa da ƙyar take tafiya ne ai duwawu da ya an gaya miki ina baki magani gaba ɗaya kin ne mai kirasa tsam zai shafi tsam wono barai kuwa wono

kai abokina kaga antin nan ai ku haka aka yi tarbi alkur'an ne sakarai sai na yi soyayya da ita alkur'an ta hada anti tarbi ba alkur'an kai gaba a hankali wallahi ta fi karfin ka wallahi sai dai ni in fi karfin ta i love you anti i need you anti sakarai na ce love you i love you anti i need you anti sakarai ya ce gashi nishadi haba anti kazo mu zauna za mu yi taɗi haba anti soyayya na baka ka ji daɗi haba anti dan taka na kalira wannan taka ni ce anti gashi ya zo yana san ki dalin dalin anti i love you i miss you dalin haba anti kalira wata ne haka ne haka haba anti na juya na juya ne haka haba anti na kara na danse ne haka haba anti na murmusa murmusa